ko kuma ku ne kanwa uwar gani wajen rura a kan wannan fitin mu ma da son zuciya mu ma da son zuciya abubuwa kamar haka zamanin duniya abu na farko babu wata kasa da za ta ci gaba ta gyaru ta zama kasa a biyu. ɗaya tuni sai da shugabanci mai kyau ka je ka zauna kai na ba wata kasa da za ta ci gaba ƙasar ta yi kyau kasar ta zama abin nunawa dole ba sai kasar in ta samu shugabanci ne ba kawo babu wata kasa ji da za ta ɗebo dukiyarta ta zo ta yi hanyoyi a kasar ba wata kasa da za ta ɗebo dukiyarka ka zo ta yi asibitoci a ƙasa hmm. ba wata kasa da za ta ɗebo dukiyarka ta zo ta yi makarantu a ƙasar hmm. ba wata kasa da za ta ɗebo dukiyarka ta zo ta yi makarantu a ƙasar ba wata ƙasar da za ta ɗebo dukiyarka ta zo ta gina tattalin arzikin ku ne za ku tashi ku yi aiki tukuru domin ganin al'ummar ku ta samu kuma da abu na duk wanda ka ba wa dama ya shugabanci to ka ba shi dama akan mafi tsadar ni'imomi da Allah ya ba. duk wanda ka ba shi dama ya shugabance ta to ka ba shi dama akan mafi tsadar ni'imomin da kake da su a rayuwa mafi Allah ya duk wanda ya zama da hannun wajen ya zama shugaban to kun ba shi dama akan tunanin da tsaron kun ba shi dama akan dukiyar kun ba shi dama akan mutuncin kun ba shi dama akan addini kun ba shi dama akan duk abin da za ku taka a cikin rayuwa duk wanda kuka ba shi dama ya shugabance ku kun ba shi dama akan mafi tsadar abin da kuke da shi ai ko uban adashi ya kamata ka nemi gaskiya da ana ko uban adashi da zaka zuba adashi idan ya cinye kudin adashin ai bai taba ofis ɗinka ba in ya cinye kudin adashin ai bai taba ka ba in ya cinye kudin adashin bai taba sassan rayuwarka ba kudin ka ne da ka zuba aka cinye amma ko adashi zaka zuba ya kamata ka yi da gaskiya da amana haka ne manzo hmm. balle wadda za ka baki amanar rayukanka da al'ummar dukiyarku da al'ummar mutuncinku da al'ummar hankulanku da al'ummar saboda kar kuma kanku kar kuma kanku ta bane da kanku in za a maka bari ka bari wani ya turi karka zubar da kanka karka zubar da kanka idan tsautsayi zai same ka ya rita ka amma karka kai kanka da kanka Allah ya ce wa za su koyi da yi da ta abu na uku ka sani zaɓe a duk shekara sau ɗaya ke da damuwa iya damar ka kai ne hankali ka na nasu ka zai na kai wato idan aka so za a yi zafi ran da za a yi zafi a ranar aka ba da wuka da nama wa talaka ya hukunta wanda ya ke shi ko wanda ya ke so ya ke shi a ranar an ba mu wuka da nama ku mai hukunci inda yana kallon ku jahilai ne to ku nuna ni kun waye in yana muku kallon mabiyata ne ku nuna mai kuna da izza in yana muku kallon talakawa ne ku nuna ni ku yin talakawa ne amma iya awa goma ko sha biyun nan iya abun ya wuce hannu ran da za a yi zaɓe yana zaune ne shugun sai dai ya buga waya can ya buga waya can ya buga buga waya can shi ma yana jira ya ji wani hukunci ko kani na'am Allah jama'a idan rana ta fadi aka sanar ya ci to kuma za ku zauna na shekara ko kuma ku ci ne ya fito mun fahimta iya magana ran da za a jefa kuri'a a ranar hmm. aka ba ku dama kuma ku koya mishi hankali ku nuna mishi ku ya ne ku nuna mishi kun san me kuke yi hmm. ku nuna mishi ku ba bayin bane ya ne shi kuma a ranar dole ya jira karɓar sakamakon ku idan aka gama aka ware to ku kuma za ku jira kuma ku ci sakamakon sa yanzu ne hankali wannan rana ɗayan ya kamata ya yi tsayuwan daka ya san me yake ciko bai kamata ba kuma wallahi in za a ɗau kuɗi a baka kai zaɓe wanda zai baka kuɗin ka gaya ya ba ta hadda ransom na biyan kuɗin kidnap ya hana maka da shi in baka karɓa da shi ba wallahi gidan guda a sayar a zai a fanso ko a fanso matar wanda ya zo ya saye ka ina gaya muku duk wanda ya zo ya baka kuɗi to ku yi ciniki har da kuɗin fansa zai baka har da kuɗin fansa zai baka yanzu ce ba akwai wadda aka ba to a san titon da ba an yi zaɓe da su ba yanzu su za su biya musu kuɗin ba su yi siyasar to ka yi ciniki har da akwai wani da yanzu a duk taron nan akwai wanda ya isa ya siya karfin a ɗauke shi don Allah akwai babu babu Allah ya tsare amin amin amin saboda ka zaɓe sau ɗaya da ka hmm. idan kai aka ce wani shi ne gwamna hmm. to kuma za ka jira na shekara uku hmm. sau ɗaya za ka yi in aka ce wani shi ne shugaban ƙasa to sai ka jira kuma na shekara idan aka ce wani shi ne sanata ko ɗan majalisar hudu, kuma ka jira na shekara yanzu wannan rana ɗaya da aka ba ka dama kai ma ka yi hukunci ya kamata a kai da shi na'am saboda ka tsamma sau ɗaya kake da damar kaɗa kuri'a baɗiwar haka ka nemi tambara an yi zaɓe wadda zai zama gwamna ya zama wadda zai zama shugaban kasa ya zama sauran ka jira karɓar sakamako Na'am. Abu na gurin duk abin da za ka yi a ka na talaka hmm. duk abin da za ka yi a ka na talaka ka dinga tunanin amana da Allah ya dora maka na kanka da kuma na iyalanka Allahu akbar na kanka da na iyalanka na kanka da na iyalanka wata masifar in ka jawo ba a kan da sai kare za ta daya za ta iya shafin ka za ta shafi iyalanka za ta shafi a anguwan za ta shafi da jini za ta shafi mutanen garin za ta shafi mutane da ka tuna kuri a haka da za ka kara za ta iya zama sanadi na alkairi wa jama'a za ta iya zama sanadin shafi kar ka yi ka kalli kanka kai kai kaɗanka kar kai ka kalli kanka kai kai kaɗanka ka kalli al'ummar ka kalli irin rayuwar da al'ummar ke ciki kar ka yi kisa son zuciya ka yi abin da ya dace ka yi abin da ya dace ka yi abin da ya dace Allah zai tambaye ka a kan dukkan ababen da ta gudanar a rayuwa har waɗanda musulmi kuka suke ka duba rayuwar da al'ummar ka take ciki ka duba fito na kasarka da al'ummar ka ka san ne baka isa ka ce wannan rikirki cewa al'amari rabuwa yake ka isa ka ce rabuwa yake da ka lokacin da ka zo za ka yi zaɓe ka zuwa sanadi hukunci yana halin Allah abinda za ku yi sababi ne na rikan abinda kuke fata in Allah ya gada masu amma dai kai ka yi abin da aka dora ka dubi dama-dama a idan wannan zai maka bulala goma wannan zai maka bakwai ma wanda kai ka dauki mai bakwai amin ka duba dama dama a kowane jefi a kowace jam'iyya kar ka yarda ka ce wai kai da jam'iyyar ka wannan jam'iyyar ita ce za ka yi <laughs> wannan kuma bai kamata a ce ɗan Najeriya na da wannan tunani eh. ka duba a ko'ina ne kaga wanda ake kyautata wa zato shi ya kamata ka yi har yanzu a cikin 'yan siyasa akwai waɗanda suke da harkokin kyau akwai waɗanda suke sha'awar ganin al'ummarsu a cikin 'yan da kuma cikin wanda hmm. idan dama ya yi to kada shi ai sun san rawar da ya taka da ya riga ya yi ai sun san rawar da ya taka idan bai yi ba to shi kuma ku duba mu'amalarsa da jama'arsa hatta da yin uwan jama'a mun gani kullatu kullatu kullatu abu na shida shi ne kada fa ka ɗauka wani zai zo ya kashe kuɗinsa ya ba ku kuma ya muku aiki wannan da tasu ya ne ba ai shi shugaba wanda zai so ya jagorance ku kamar labor zai so ne ya muku aiki to wanda zai so muku aiki kuma ya zo yana ba ku kudi aikin ya zo yi ah. jama'a mun fahimta saboda ka motocin da za a raba mu makina da za a raba mu keke na da za a raba mu ka sani wannan shi ne raba wataƙila daga ran da ka karbi mashin ɗin anguwan kuma ba zai sake shiga ba jama'a mun fahimta ɗaliban ku yi takatawa hmm. ku bi abin a hankali waɗansu suka buɗe ido a harkar siyasa sukan shige ka idan su abu ba duka ɗan siyasa zai yi mu'amala da almajiri ko ma kuma kira ku bi a hankali gada sai da take da haɗari mutane zuwa ga wani abun da zai zama sanadiyar cutar da su masifa ne musamman akan kai ne ku tuna abin da Allah ya yi duk abin da Allah ya ba su abin da Allah ya ba su da abin da Allah ya ba su فما أتاني الله خير مما أتى abin da kaga Allah ya bashi kai ya baka abin da abin da yake abin da bashi karka wadatantar da kanka karka kaskantar da kanka karka zo kana kusuma na rashin karka zo kana kusuma na rashin ka zo kana kare abin da ba gaskiya ba kana tallan abin da ba gaskiya ba kai kuma da zuwa ne ga su wanda zai zo kallon wani abu ai ba mu shi bane ka san to da waka kawai an yi waka waka ma ta kansa ya tafi wani haka ne ko ba haka ba haka ne to duk mai hankali duk mai hankali duk mai hankali wallahi ya yanzu gaya maka wannan zaɓe ne ke biyu wallahi ya sha bambam da sauran zaɓe wallahi ya sha bambam da sauran zaɓe ba abin da zai faru sai abin da Allah ya hukunta hmm. amma kai iya abin da kai za ka iya bisa damar da Allah ya baka hmm. idan son zuciya ya shiga cikin talakawan kasa to za su yi wata irin rayuwa da ba su idan son zuciya ya shiga cikin jama'a suka yi irin abin da suke yi a ba su kudade a yi musu wakoki a yi musu alkawari a yi musu zakin baki wannan in za ka yi zaɓe ka dubi matsalar tsaro wannan kullum na tsoro idan duk haka ya fara daga local government kaza ya shiga kaza ya shiga kaza kullum abun da raraka yake yi yana ci gaba jihohin da abin da ci gaba da mutum yana shiga ka dubi wani ka dubi hanyoyi na kasan akwai wanda zai zama kamfen da hanya ne kai ba ta hawa hanyar ne idan an yi hanya kana hawa in ba a yi hanya ba kana hawa idan ba ka sani ba ganin tasha da ka tambayi direbobi daga nan zuwa kano yaya hanya daga nan zuwa gombe yaya hanya daga nan zuwa kuka za yaya hanya za su gaya maka ba za su gaya ba to wani kuma ya zo ya zauna kuma gidan da ya ke maka bayanin hanya idan bangaren kiwon lafiya ne ganin asibitoci ganin asibitoci akwai asibitin da wuta ma ba su wuta wutan nema ba akwai asibitin da sai an ta da jan in ba in jan asibitin har karɓar aiwa da kuma yanayi amma ba su wuta wai kuma anguwan ku saboda duk abin da yake faruwa a cikin kasar kan ido kowa yake faruwa kuma abinda ake gani abinda ake gani abinda ake gani kaɗan ne cikin abinda ba a gani ba duk wannan kinnafin da ake da sauran wallahi kaɗan ne yake shiga hannun mutane ba sai wanda masu suka bidiyo su kuma suka tura ba saboda ka idan kuka yi kuskuren zaɓe za ku je ba kanku da idan kuka yi wa kanku faɗan tana su to wata ya zama dama-dama Allah ya kawo mana sauƙi cikin al'amuran muna kira ga al'umma mu tashi wajen roƙon Allah da mai da al'amuran zuwa da Allah yi da kai ko kan zuwa da Allah idan wannan al'amari ya fi karfin zai karfin Allah ne da zai karfin mu tsaya da addu'a da roƙon Allah mu tsaya da addu'a da roƙon mu mai da al'amuranmu zuwa ga Allah waɗannan masifu waɗannan masifu mu ma akwai ayyukanmu a cikin jawo kanmu wa ma sabakum su musibatin fi ma kasabat tuba istighfar kyautata biyayya wa Allah kyautata biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana nasara ne wajen samun abin da ke wajen Allah ta hanyar da'a ma ba za ka saba ma Allah ka saba wa manzonsa kuma ka sai kai kana so ya maka abin da kake ba zai hmm. idan baka ji tsoron Allah ba Allah zai tsoron ka mu koma zuwa mu tukufa da roƙon mu kaskantar da kai zuwa al'ummomin da musibu ya sami halaka ta faɗa kan a wuraren cikin ƙuranin da na cewa fa laula idza abun ba'athna ka zarra وإذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الله يقول فلما إذ جاءهم بأسنا تضرعوا من ذلك سنة عذابر تاتين كاروس بس تبتدت كيف saboda ka lokacin da kaga abubuwa suna nema su rikici fafirru ila Allah fafirru ila inni lakum minhu nadhirun mubin to daga lokacin da kaga abubuwa suna tabarbare suna lalacewa to abin da yake kan shi ne ku gudu zuwa ga kula wajen kaskantar da kai da roƙon Allah game da al'amarin kasar su kansu shi wata bane a dinga yi musu addu'a wato munanan addu'o'i da ake musu a matsalar matsala ce mummunan addu'a mu shugaba matsala ce idan ka lalace wancan yana tufa sai zai wani in yayi addu'a zai je bypass muna roƙon Allah ya kyautata mana al'amuran amin Allah ya saukar mana da aminci da salama a cikin kasar Allah ya daidaita mana al'amuran waɗannan tsoron ubangiji ya ɗaga waɗannan jagorori Allah ya shirye su ya daidaita al'amuran su Allah ya saukar da alkhairi da albarka a cikin ƙasar mu mai albarka ubangiji ya amintar da mu daga duk wani fargaba da tsoro da muke fama da shi Allah ya saukar mana da arziki wanzanci mai albarka Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da ayyukan